بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun dawo a darasi a cikin littafin kulasatu ta'zim al-ilm wallafar malam wato Salih al-Usaini salih ibn abdullahi ibn hamd al-usaini da aka sani wannan wani malami ne shi cikin malaman ƙasar saudi arabia yana nan da rarsa malami ne limami na juma'a mai hudu ba a ƙasar Riyal ta saudi arabia yana cikin manyan malamai da allah ya musu baiwa ta rubuce-rubuce da kuma wato baiwa ta waka ma yana yin wake-wake ma to wannan littafi na shi mai suna ta'zimul ilm shine sake rairaye shi zuwa khulasatu ta'zim al-ilm ana nan za a kawo nuskokin wanda yake da nuska elektroniya sai duba kafin a kawo nuska warakiya insha Allah ana can ana ana gurza su a za mu tashi kai ne ko daga mukaddimarsa daga shafi na tara inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-mu'azzim al bit tauhid وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السليم أما بعد فهذا فهذه من كتابي تعظيم العلم خلاصة اللفظ wannan takaitaccen wato abridged version ne na littafi na ne suna khulasatul ilm وإدت بالتقاطها بمقصد مقصد an أن rairaye littafin don an yi shi ne da manufar wannan idan ka karanta zai saukin haddacewa sai فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وزئل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترحش ويتحر ويتشرق ba'dahu ila al-amali wal-iddikari ba tarashahu ba'dahu ila al-amali wal fatan da yake kenan cewa a haddace kuma a kama aiki fa as'alullah li wa lahum luzuma maqa ma'aqil at wal fawd bi jawami' fadlihi al ya mukaddima ce wanda yayi a lokacin da za a yi rairayi sai asalin mukaddimar lissafin yace alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam ina mishi salati adadin wanda ya koyi ilmi da wanda ya koyar amma babu fa inna hifdhal 'abdi min al-ilmi mawqufun fa inna hifdhal 'abdi min al-ilmi mawqufun ala Hadzi, qalbihi wa ta'zimi min ta'zimi wa itlalihi rabban da zaka samu a ilmi yana da alaka da darajar ilmi a cikin zuciyarka faman a qalbuhu bi ta'zimi al-ilmi wa ijlali duk wanda zuciyarsa ta cika da darajar ilimi saluha an yakuna mahallan lahu sai zuciyar ta dace da azuba ilimin a ciki wa bi qadari nuqsani haibati al-ilmi fil qalb gwargwadon na ƙasar darajar ilimi a zuciya da gwargwadon haka yankusu hazzula abdulil hatta ya kuna min al-qulubi qalbun laysa fihi shay'un min saboda laysa fihi shay'un min min ihtirami faman azama ilma wanda ya gadar da ilimi la hat anwaruhu alayhi zai ga hakkin ilimi ya bayyana gare shi wa wafadat rusul fununihi ilayhi ‘yan saƙon fannonin ilimi za su zo gare shi, walam ya kulle himmati bi gayatan illa talaqihi zai zama ba yi da wata himma illa koyan ilimi wala li nafsihi ladzatun illa fikru bihi zuciyar shi ba ta jin daɗin komai sai tunanin ilimi wa ka'anna aba muhammadu da jarimi alhafiza rahimahullahu lama hadha al-ma'ana فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالجامع بالمسند الجامع لباب في إعظام العلم shi ina tsammanin abinda wannan malami ya gani kina da kafin za ya cike babukan da ya kawo akan آه، كتاب العلم يشكي سودا باب باب في إعظام العلم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة مآكد تعظيمه وهذه الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب yace ina ganin mafi girma abin da ya saka sabar da ilimi shi ne ka san ma'aqi ma'aqad matsugun mazaunin abin da ke girma yace wahiya al-usul jamia wasu asallai ne da suka tattara wanda suke tabbatar da darajar ilimi a zuciya faman akhadha biha kana mu'azzaman mu'azziman afwan lil ilmi wa mujillan lahu wanda ya riko da su ne gaira girma mai ilimi wa man bayya'aha fa li nafsihi aba'a ya wulakanta kansa kin wali hawahu aba'a yayi san zuciya wala fala yumanna in fatara anhu illa nafsahu kai zargi kowa in ya rasa ilimi sai kansa sai kawo karin magana na laraba da suke cewa ya daka aukata wa kuka faha wani karin magana ne da ake dandatawa zuwa ga wani wanda ya hura ɗanyar salka ya saka ta a ruwa da sunan zai haura ruwa sai ta jiƙe ta nutsar da shi shi ne sai ake cewa ya daka aukata hannayenka suka haɗa ka wa fuka bakinka na faka, shi ya hura maka iska sai ka shi karka ya kace kawo karin magana wa man la yukrimul ilma la yukrimuhu al-ilm wanda dai bai girmama ilimi ilimi ba ya girmama shi ilimi ba shi da mujamala sai ka san darajar sa sannan za ka sare shi waɗannan ire-iren ƙa'idoji babu shakka a wannan zamani muna da tsananin buƙatar duba zuwa ga yadda al'amura suka rikici yadda wato fitintunu da matsaloli suke tasowa yau da kullum waɗanda suke karya a darajar ilimi a idan mutane to yana da kyau a sake yin tariya don a san darajar to shine zai lissafa mana su ɗaya bayan ɗaya yace al ma'aqidul awwal matsuguni na farko na darajar ilimi zai kawo mana guda 20 a cikin wannan auraka na farkon su shine tathiru wi'a'il ilm a tsarkake a wanke mazubar ilimin buhun ko kwano ko masakin da ake zuba ilimi shine menene zuciya ko wajibi ne zama yana da tsarki wa huwa alqalbu wa bi hasabi taharati alqalbi yadkhuluhu alilm gurgudan tsarkin zuciya gurgudan ilimin zai shige ta wa idza zadat taharatuhu izzadat qabiliyatuhu lililm duk lokacin da zuciya ta ƙara tsarkaka sai ta ƙara cancanta ilimi ya zauna a ta kamar arada hayaratul ilmi falyuzayyin batilahu wani tsahiyar kalbahu min najasati wanda yake son ya samu ilimi ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ta daga duk wata najasa ta zuciya fal ilmu jawharul latifun la yasluhu illa lil qalbin nazi ilimi wata wata madda ce ne mai laushi baya iya zama sai a cikin kyakkyawar zuciya tsarkakakkiya zai zama a wuri mai datti wa taharatul qalbi tarju ila aslaini azimaini abubuwa biyu suke tsarkake zuciya na farko hu min ladati shubuhat tsarkake zuciya daga dattin shubha wanda ke kawo munanan akidu da bid'o'i na biyu hu min ladati hawa tsarkake zuciya daga dattin sha'awa wanda dattin shi ke kawo saban Allah da zunubi wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlika ila wasfi hawlik yace idan ya zama cewa dan adam dan uwanka baka so ya ga datti a jikin tufafinka fastahi min nazarillahi ila qalbi ya kamata ka ji kunyar idan Allah ya ga zuciyarka wa fihi iharun wa balaya ta dauke da matsaloli da bala'o'i wa dhunubun wa khataya ta dauke da laifuffuka da kurakurai ya kamata ka ji kunya Allah da yake ganin ko ina ya alamu kha'inatul a'yuni wa tukfisulun وفي سيد مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna الله لا ينظر ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa Allah bai damu da kamanninku da dukiyarku ba abin da yake duba shi ne zukatanku makafi din kai ke cikin zuciya da kuma aikin ba iya zuciyar ba Don kar a dinga cewa dinnan wai ai imani a zuciya ke. ayyuka su suke gwada wani irin abin da ke cikin zuciya yace man tsahara kalbahu fihil eh, eh, ilma ilmu halla wanda ya tsarkake zuciyarka sai ilimi ya zauna a ciki wa lam yarfa minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala wanda bai tsarkake zuciyarsa ba ilimi zai ban kwana da shi ya tafi ya shi qala salih ibn abdullah at-tusari kenan yace haramun ala qalbin an yadda an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah wannan shine al-ma'qid al-awwal sai al-ma'qid al-thani na biyu ikhlasun niyyati fihi tsarkake niyya wajen ilmi ya ma da tsarkin niyya kake da kyakkyawan niyya kake shi inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha ikhlasi ni dan Allah shine tushen karban ayyuka wa sullamu wusuliha shine tsarin da suke isa zuwa ga Allah Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu hunafa ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsantsanta mai addini suna bin addini mai ƙaƙƙe irin na Annabi Ibrahim alaihi salam wa fi sahihayn an Umar radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu bin-niyya wa likulli imrin ma nawa وما سبق من سبق ولا وصل من وصل illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin yace wannan gabaci da kake ganin magabata sun samu kaji ana labarin ilimin su da nagartar su kaji kamar aljinu ne ba mutane ba kaji ana labarin irin yadda suka cimma burace buracen ilimin su a duniya babu abin da ya kai su illa wannan ikhlasin da nagarta ikhlasi da nagartar manufarsu shi yasa zaka ga littafin al-muwatta yau da rubuta shi ya fi shekara dubu da ɗari biyu amma hizbiya tana buƙatar shi ana karantawa haka sayi bukhari haka muslim jiya na malai yake bamu labarin wasu malamai irin su mun zaudi wanda aka ce ya rubuta littafi a rayuwar shi ya fi guda biyu alimamu yana fara a cikin tarjamar ta cewa iyakan shekarun ibnu zaudi shekara tamanin da uku a duniya da za a lissafa a ce daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa kullum ya yi rubutu inda za a lissafa za a tarcewa daga ran da aka yi shi fara rubutu to kullum ya rubuta akalla takarda arba'in ko sama da haka shi ne sai zabi yake cewa iya abin da ke cikin littafin shi na kurakurai ma wanda su ne yan kaɗan da za a dawo da shi duniya a ce ya gyara sama ba zai ya gyara sama saboda yawan su saboda yawan abin da ya rubuta kalli an nawawi sa a duniya talatin da hudu gaba ɗaya ana ganin cewa da safansa irin riyadus salihin da littafin arba'una hadisa in ba bacin alkur'ani ba littafin da yake yaduwa a duniya duk inda ka shiga musulmi suna amfani da su suna karantawa suna karantar da su da sauransu babu abin da ya kawana wannan sai tsarkin niyya tare da cewa fa in kana son ka san waye nawawi a ilimi to sai ne ba ta gwada ilimin sa abu hadisi ba sa gwada ilimin sa hadisai ne kawai da alai babu wani sharhi da bayani da kalaile cewa sai ka san ka zo wannan sai kuma majmu muhazzab ko al minhaj ko ko asma'i wal lughat littafan shi manya wanda suke gwada cewa babban malami ne amma ba su ga wadannan yaduwa a duniya ba ka kaddara duk masu karanta wannan Allah yana ba shi lada ka kaddara duk masu karanta riyadus salihin da da da arba'una hadisa yana samun lada tun daga san da ya rubuta har yau ya korayi ne a karni na bakwai ya sama da shekara 700 da rasuwarsa. ku ga wannan rayuwa ta yi albarka. tunda bai dade a duniya ba shekara shi talatin da wani abu to me yasa suka samu irin wannan shine ana kyautata zaton sun yi dan Allah ne قال أبو بكر Marwazi, سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل malaman malaman hanbaliya suka ce Abu Abdullah malam Ahmad dan hanbali kenan rahmatullahi alaihi wa dhikra lahu sidq wal ikhlas aka ambaci ana ambatan falalar gaskiya da ikhlasi fakala abu abdullah ya ce bi hadar tafa alƙawun wannan shi ne abin da ya ɗaga magabata darajar su fa inna ma ya nalu mar'u ilma ala qadri ikhlasi wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatu al ilmi lil muta'allimi idza qasadaha abu guda hudu suke tabbatar da ikhlasi ya ilmi. wato manufa hudu na farko raf'ul jahli an nafsihi ya zama abin da ka nufata da ilimi kana so ka cire wa kanka jahilci kana so ka san addininka bi ta'rifiha ma alaiha min al-ubudiyyah dan ka sanar da kanka abin da ya kamata ka sani na bauta Allah wa iqafiha ala maqasid al-amri wan nahy dan kuma ka san me yasa Allah ya ce ayi kaza me yasa Allah ya ce a barka ba? sai zama farkon manufar ka ta ilimi shine dan ka yaki jahilci manufa ta biyu raf'ul jahli anil khalq bayan ka yaƙi jahilci wa kanka kuma ka yaƙe shi ka kawar da shi ga sauran bayan Allah bi ta'alimihim wa irshadihim lima fihi salatu dinihim wa ukhratuhum idan Allah ya baka ilimi ka yaƙi zaka jahilci sai kuma ya zama hayar da ilimin yayi yayi ta goma shi yayi albarkar da hawa sun bukata sai su ma ka koyar da su baya daga cikin kyakkyawan manufa ka ce ni ba zan koyar ba ka dinga mutane wulakanci ko kana musu rawa ilimin ka bayan suna da bukatar sa na uku ihya'ul ilm raya ilimi shi kanshi wannan sana'a ta ilimi raya wata al'ada ce mai kyau ta addinin musulunci wadda ita ce wa shibbuhu min ad-diya'i ta hana ilimin lalacewa tun daga aka yi kuma zala sallallahu alaihi wasallama malamai ba su ba suna hidima wa ilimi ta hanyar raya shi ta hanyar karantar da shi da karanta shi da tasmiƙin shi da rubuta shi da ƙara da producer ɗinsa ya zama wannan ce manufarka na hudu al'amalu bil ilm shi kuma aiki da ilimi haka koya dan ka wanda jahilci ka koya dan ka koya ma wani ka koya dan ka raya sana'ar ilimi domin al'ada ce mai kyau ta addini ka kuma yi aiki da abin da ka koya sune guda hudu ko wala qad kana salafu rahimahumullahu yakhafuna fawatal fawatal ikhlasi fi talabihi fa yatawarrauna an diya'i magabata suna jin tsoron ikhlasi a cikin aikin su zaka ba sa cika baki game da shi la annahum la la lam yuhaqqiquhu fi qulubihim ba wai dan babu a ba amma dan kada cika baki ya ga musu matsala so ila al ahmad hal talabta ilma lillah aka tambaye amma dan hanbali aka ce tsakaninka da Allah za ka mala sanda kake koyon ilimi abar ikhlasi ne kake yi faqala lillahi a ce dan Allah kawai nayi azizin wannan yana da wahala walakinahu shay'un hubbiba ilayya fa talabtu yana ji Allah ya sa mini san abin sai na je ina nema wato ana samun mutane waɗanda a farkon al'amari ba tsantsar ikhlasi ne kai su ilimi ba wataƙila sha'awa ya ba su ko kuma wani abu ne na yayi ko wani abu ne kawai wanda aka sa su a gida kamar yaron da aka sa shi hadda alƙur'ani wataƙila inda an bashi da zaɓin kanshi ba zai je ya haddace ba saboda ka san da yake haddar nan yana yi ne kawai don tsoron iyayen shi da tsoron dukan malamin su kaga a lokacin ba dan Allah yake amma daga baya kuma idan yayi wayo yayi girma ya yayi hankali sai Allah ya juya abu zuwa ga dan Allah wa man bayya al ikhlas fatahu ilmun kathir wa khairun wafir wanda yake ya tozarta ikhlasi zai rasa ilimi mai yawa da alkhairi mai yawa وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها ودليلها سرها وعلمها wanda yake so ya tsira wanda yake so ya gama da duniya lafiya ya gama da Allah lani lafiya ko da yaushe dinga bincikan niyya sai dinga sake muraja'antar zuciyarsa anya dan Allah nake yi kuwa ci gaba da tuba da istighfari da addu'ar neman Allah ya tsare shi in ya zo na da ya bujuro mishi din da addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa a'lam wa astaghfiru lima la a'lam in Allahumma Allahumma Allahumma inni a'udhu an an ushrika bika wa a'lam kaga addu'a ce ta neman tsari daga shirka wanda take irin irin wannan ta ta ta riya din sannan ya dinga irin irin waɗannan addu'o'i don tsira kansa wa yahmilu ala hadha at shiddatu mu'alati niyya wannan zai sa ya da gyaran niyyarsa qala sufyan al-thawri ma alatu shay'an ashadd alayya min niyyati li annaha tataqallabu alayya yace na shan wahalar niyyata saboda kullun tana mun tana jujjuya mun tana jujjuya mini wasu daga cikin magabata zaka labarin tana kasancewa akwai ayyukan alkhairin da in suna cikin yi ma idan wani ya gani sai su kuya su ki bari a gani saboda tsoron kada ya su taɓa yana karatun alkur'ani da an shigo cikin inda yake ko sai sai rufe ko ya rufe alƙur'anin da buzin da yake a ya zo a cikin tarihin alhassan dan aliyu dan abu talib radiyallahu anhu cewa da yake rayuwa mutane suna tuhumar shi da cewa marowaci ne ana cewa to wannan gashi yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wa bai gaji halinsa ba Wanzu suna gulmar shi a haka sai lokacin da Allah ya mai rasuwa sai aka ga gidaje sama da guda ɗari da hamsin a Madina suna fitowa suna ba da labarin cewa da akwai wani bawan Allah da kullum mako yake kawo mana kayan abinci cikin dare ya ji mana kofa gida amma yanzu mun je na gare shi a shi shi ne yake wannan ayyuka na alkhairi cikin dare iyalan shi ma ba su kai rai haka uh, Abu Usman al nahdi shi na aka ba da labarin cewa ya yi shekara wajen arba'in yana yin azumin litinin da alhamis amma matan gidan shi ma ba su san yana yi saboda tela ne kullum zai fita da safe za a shi abincin abincinsa ya ce to sai ya je shago zai karya sai tafi da shi kama a ya kula haka ke in ya je sai ya sadaka da abincin ba zai dawo gida ba kuma sai bayan sallar isha saboda matan shi ma ba su san yana yin wannan azumin sai dai abokan shi na shago waɗanda tare ake yin azumin da su su ne suka bada labari bayan ya mutu baya zuwa kuma ya ce kai ai azumin na, yau ai ana rana kuma yanzu mutu hakkoncin zai yi waɗannan madakin na shaidan da ya bata maka ikhlasin kuma ka sani ba aikin da ake dan Allah Allah kaɗai zai iya bada ladan shi ba ka buƙatar sai wani ya san kana Allah ya tsare wa qala sulaiman hashimi rubbama uhdith uhaddithu bi hadithin wahidin ولنية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات يقول لك تنا كتب حديث hadisi ɗaya. A wani ɓangare, mun ga karantar da shi da kyakkyawan niyya kafin na kai ƙarshen sai shaidan ya zo ya riya mun cewa ai ya kamata kai kaza ne akwai malami a Sindi wanda ya yi ta'aliki ma littattafan kutubu sitta yake ba da labarin cewa lokacin da ya fara zuwa ƙasar Makka ya ga malamai iri daban-daban sai ya kasa zuwa gida uku ce na ga malamai waɗanda suke koyar da ilimi takaitacce wanda kowane mutum cikin awa da ɗaliban ilimi da malamai yan osu zai iya cin moriyar iliminsu na ga malamai da suke karanta da ilimi matsakaici wanda galibi ɗaliban ilimi ne ke cin moriyar ilimi, za a karanta musu aya ko hadisi su yi sharhi gwargwadon hali su faɗi masadar yake na ga kuma wasu malamai waɗanda suka tumbatsa ilimi sai ce amma dai na lura cewa suna karantarwa ne ba don su koya mutane waninsu ya ce waninsu za a karanta mai hadisi ɗaya sai mako biyu yana sharhin shi ce wannan ya fi kama da a ce kawai yana gwada wa mutane zurfin ilimin shi ba yana koya masu da su koya ba kaga mutum mai zurfin ilimi amma ɗan na iya zuwa mashi ta ta wani fanni sai zama hatta bayyana wa mutane cewa wannan fa ba koya mana yake kawai dai yana dai mana yana dai cin kasuwar mu ne kawai ya ga mu dai dai zaka kowane mutum yana iya shiga cikin wannan imuwar sai da addu'a da neman Allah ya tsare al-maqid na uku shine jam'u himmatin nafsi alai tattara himmarka akan ilimi kakka rarraba himmatka gida-gida tujma'u himmatu alal al-matlubi bi tafaqqud thalathati umuri guda uku suke sa himmarka ta tsaya akan akan abu ɗaya. na ɗaya alhirsu hirsu 'ala ma yanfa'u famata abdu ila ma Fa'uhu harasa alayhi ka zama mai kwaɗayi akan abin da zai amfani ka duk abin da zai amfani ka tafi kwaɗayi a kansu na biyu al-isti'anatu billahi fi tahsili neman taimakon Allah ilimi ana ana ana yin shi da neman taimakon Allah wato addu'a da neman agajin Allah akan ya bude maka fahimta ka kuma ya kiyaye maka ilimin ka na uku adamul ajazi an bulugil bughyati min karka gaza karka karka kare karka tsorata Ka ci gaba da ƙwazo da neman sa komin wahala don ka kasa haddace wani abu ko ta sura ta baka wahala a hadda ko wani karatu ya maka nauyi karka ce bari ka fasa sai ka ƙara dagewa tukunna waƙar جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن an هريرة رضي radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن حديث النبي "Ihris احرص على ما ينفعك واستئن بالله ولا ne kafa waɗannan tuwasa guda uku ihris alama yanfa'uka ka zama mai kwaɗayin abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'ajiz kada ka gaza wa qala al-junay wani babban sufi ne cikin sufaye irin gada Allah ya masa rahama yake cewa ma talaba ahadun shay'an bi haddin bi jiddin wa sidqin illa nalahu wa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu duk wanda ya nemi wani abu nema na gaskiya da ƙwazo to zai same shi in bai samu duka ba ma zai samu wani ɓangare za ka duk mutumin da ya fi shekaru yana neman ilimi za ka same shi da wani nasibi na ilimi duk mutumin da ya fi shekaru yana kasuwanci za ka same shi da wani nasibi na arziki ko da bai yi kuɗi ba za ka ga ya iya lissafi ya kuma san hanyoyin da ake samun kuɗi idan kana da jari zai nuna maka <laughs> ba haka bane zai yi a ce fasaha shi da ɗaya da kai da baka san kasuwa ba wa qala ibn al-qayyim fi kitabihi fawaid yake cewa idza tala'a najmul himma fi zulal layl al-batala wa radifahu qamaru al-azima ashraqat al bi rabbiha idan wato tauraron kokari ya fito cikin duhun dare sai haskaka ko ina in ya hadu da farin wata na niyya sai ga ya haskaka ko ina wa inna mimma himmata wa yasmu bil lafzi itibara hali man sabaq daga cikin abin da yake sa kwazo da himma shine kallon magabata wa ta'arrufa himamil qaumil madiyyin da sanin kokarin waɗanda suka gabata wato karanta tarihin magabata da kallon malamai da suka shuɗe da wanda suke raye da koyi da mutane masu ƙwazo yana taimaka mutum shi ma ya yi ƙwazo فأبو عبد الله أمر بن حنبل كان وهو في السبع ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يسره shine buga mana misali yake Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi amma da labarin cewa yana yaro karami sai ya tashi cikin dare zai fita je makaranta yana so ya riski makaranta kafin sallar asuba sai mahaifiyar shi ta ce ba za ka fita ba sai an kira sallah ka bari a kira a salatu dare dare ya yi duhu da yawa ka ji irin ƙwazon da yake da shi wannan tun yana yaro ba a kan cewa wannan wannan ba dama ne lalle yana da sha'ani wa qara al al al khatib baghdadi bukhari الخطيب ala رحمه al hiyari fi thalathati majalis al imam al hafid ali ibn ahmad ibn sabit wanda yake cewa al khatib al baghdadi da littafan nan mabambanta babban malami da shi ma cikin manyan malamin musulunci ya zauna a majalisi uku ya karanta littafin sahih bukhari gaba ɗayan shi a wani malami mai suna ismailu al isnanin min ha fi lailatayn a dare biyu a karanta mujalladai wato jalsa guda biyu min waqatil maghribi ila salatul fajr inda aka yi magariba suke bana suna karatu har asuba wal yawmi thalith rana ta uku min dahwatin nahari tun daga hanzi. ila salatul maghrib sai har zuwa magriba sai da tashi ai sallah wa min al maghrib bayan magriba ko ba a karasa ba ila tulu'il fajr aka ci gaba har asuba kwana uku na aiki da suke kira zai yi kuka ce ba zai yi mutum daga shi sun yi kuma a yanzu ma mutane idan abu ya shiga ransu suna yin shi haka akwai wanda zai zauna kallon sire zai cinye wannan lokacin yana kallon su kafin kwana uku ya kalli wajen guda saba'in ba ka wani ka idan mutum ya sa abu yana son shi zai yi shi zai yi ba zai gagara ba kan a ce kai inda yake imamu zahabi da ya kawo wannan yake bai taɓa jin labarin irin wannan himma da irin wannan kwakudu ba ba amma tabbata idan mutum idan mutum ya jarabci da abu yana son shi to to kamar yadda bahaushe yake cewa wai wai a akan rai akan abin da rai ke so Zai ran ba a bakin komai yake ba abun da adam abin da yake so akan abin da yake so shi kan shi ran shi ba ba bazo kuma yake ba zai iya rasa ran shi wa kana abu muhammad ibn tabban awwal ibtida'ihi yadrusu al-layla kullahu yana yin karatu dare gaba daya wa kana ummuhu tarhamuhu wa tanhahu an al-qira'ati bil-layl wa tana tausaya masa tana cewa ka dinga yin bacci fa kana ya'khudhu al-misbah wa yaj'aluhu ta al-jaqala sai kunna fitilla amma sai ya rufe ta da wani dan bawo haka ko dawo kar ta hango haske daga ɗakin sa bi shay'in min al-aniyati al-azima wa yatazaharu bin-nawm sai baccin ƙarya sai ta leka ta tare yayi barci ta mishi addu'a in ta koma ɗakin ta yaji shiru fa idza raqadat in yi barci a al misbaha wa aqbala ala ad-dars sai da fitilar shi ya kama karatun kama karatunsa hakun rajulan rijluhu ala sara sadika ka zama tsayayyen namiji wa hammatu himmatihi fawqa surayya ka zama himmarka madaukakiya ce wala takun shabban badini ashyabal himmati kika zama ga kuruciya amma kokarinka irin na dattawa ga jiki irin na kuruciya amma kuma baka da himma kamar dattijo ba mutum ya riga yin shekaru da yawa akwai abin da shi da kai suka aika ga wannan lokaci ya wuce mana wanda ba za mu iya bayyana akwai abin da ba za a saka shi ba a ciki saboda lokacin shi ya riga ya wuce to ka zama da jikin kurciya amma himmaka kuma irin ta tsofaffi as-sadiqa la as-sadiqu la yashi yace wanda yake da himma ta gaskiya fa inna himmata as-sadiqi la tashi wanda himma shi ta gaskiya ne baya tsufa ko ya tsufa da shekaru to himma shi ba ta tsufa وكان أبو الوفاء ابن عقيل ahadu azkiya il alami min fuqahin hanabila yunshidu wa huwa fi sabanina yana yin waka shekar shi 81 abu yana cewa Masha sha ba azmi wala hazmi wala quluqi wala dilai wala dini wala kar yace kwazo na bai yi farfara ba niyata ba ta yi farfara ba khuluqi khuluq ɗabi'una ba su tsufa ba wala wala'i hakanan wala'ina wala dini wala karami duk ba su ba wa inna ma'ata da sha'ari ghaira tibghatihi wa shaybu fi sha'ari ghairu shaybi fil himam yace kawai dai wasu fararen gashi ne suka fito mu yan kadan yake cewa ma yake da ma yace wai fararen gashi ne ta wasu gasu sukan kai ne ko suka canza kala yace kuma fararan gashi baya nufin lalacewa himma ci gaba da himmarsa al-ma'akadin rabi na hudu sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani wa sunna daga cikin abin da zai taimaka maka wajen samun ilimi nagarta ya zama dukkanin himmaka ka juya ta zuwa ga alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam wa baqi al-ulum to wani ilimi ne amfani yana kuma zuwa ga alqur'ani da sunna wa baqil ulumi imma khadimun lahumma wa yukhadhu minhuma tatahaqqaqu bihi alkhidma aw ajnabiyyun anhuma fala yadurru aljahl bihi duk sauran ilmomi ko dai wanda suke wa ilimin qur'ani da sunna hidima sai ka dauki gwargwadon abin da kake bukata a cikin su ko kuma wanda ba su da alaka da shi to ko baka san sa ba kowai ba ku mai bukatar ce su ilmin da suke wa addinin musulunci qur'ani hidima su wannan da ake cewa ulumul ala din اللغه العربيه اصول الفقه مصطلح الحديث قواعد الفقهيه مقاصد الشريعه التاريخ والسيره بسوره ولا نسابق كنه المرس وأندى تلك النص أي كريك روس نجدم سوى إلى من شريعة هدوى يتشي وما أحسن قول عياد من يحسب في كتابه العلماء عياد من لتافن الشفاء لتافن شاء العلماء نمو صلى الله عليه وسلم العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المدل عن الطريق الله بعلم الكتاب وعلم آثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب ce ilimi tushensa guda biyu ne baya tsallaka wannan tushen guda biyu wannan tushen guda biyu su ne ba wanda ke tsallaka su zuwa wani tushe sai wanda yake wato batacce wanda ya rasa hanya madaidaiciya yace ilmul kitabi alqur'ani wa ilmul athari da ilmin hadisi allati qad usnidat wanda suke da isnadi tabi'in an sabihi an sahibi daga tabi'ai daga sahabbai wa kad kana hadha huwa ilmus salaf ilmin qur'ani da sunna shine irin ilmin magabata da ake ambato Allah ya musu rahama kuma kafura kalamu ba'dahum shi ma la yanfa'u daga bayan mutane suka dinga surutu a cikin abin da bai da amfani falimu fi salafi akthar wal kalamu fihim ba'dahum akthar su da ilimin ne yake da yawa amma babu surutu da yawa mu kuma yanzu surutu babu ilimi yawan surutu yayi yawa mutum ya zauna da sunan majalisin ilimi ya ta surutu ya ta labari awa ɗaya awa biyu bai karantar da ilimi mai nagarta da minti goma sha biyar ba mutum ya zauna zaman tafsirin alkur'ani ya kun ya karanta mutane ƙur'ani mai karanta abin nan hadisai ya fassara da maganganun malamai sai kawai ya kama haɗin duniya ji malami ya zauna kawai da ya fara su sai ce sai shi ma ya zama ɗan trending ya ce ai mun gani a social media da za a ji a gun mai kifi da mai shayi kuma an zo majalisun ilimi kuma ala ji shi ko ya ta ruwaito da na gaskiya da na ƙarya ce wata mata ta buga mishi waya ta ce kaza wannan taɗin ko ina za a iya yi shi amma na majalisun ilimi an zo a yi ilimi to da salaf haka suke yanzu ka zauna a ilimi kawai suke wata rana wasu mutane su taɓa tasowa tun daga andalus suka je madina da suna za su je madina imam malik su yi karatu da suka je sai suka fara tsayawa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallar la'asar ko azhar wata sallar cikin sallolin rana ana gama sallar sai wani miki zai irin wannan wa'azin da ake cewa wa'azin turmi kawai suka ga duk mutane suna ta fita abin su suna ta fita ba wanda ya kula shi yara kana kuma suka fara mai ihu suna a a atile idan suka je majalisun maliku sai suka ce kafa ta malam mun wani abu da ba mamaki shi ne ba mai ba ku mamaki suka ce ah, shigo mu garin nan kawai maka ga wani zai wa'azi ana ta jifa shi garin nan ba a san wa'azi ne maliku ji ta ba wa'azi yake ba surutu kawai yake mu kuma na abin da aka saba shine riwaya aka saba ta ilimi ka duk wanda ba riwaya zai ta ilimi ba a sauraron shi haka yake musu ce ta kuna mamaki saboda nan ba a saba da surutu ba ilimi aka saba da shi to mu kokari jama'a majalis ɗin ilimi a tace su daga zancen da ba ilimi ba a ta hudu ba juma'a yana nan a cikin musamman ibn abi shayba wani malami cikin magabata cikin tabi'ai ana hudu ba juma'a a fa ina jin in ba na manta ba wani abokin ka ana hudu ba juma'a ka ci gaba da fira kawai abin su an jima sai su shiru in an zo daidai wani waje sai a ji suna magana Ba bayan da sallah sai wani ya ce musu amma ga ta malam kana malami da iliminka da hankalinka ana hudu ba kana surutu Idan idan malam idan limamin yana ambatan Allah sai mu yi shiru in ya kama wani taɗi daban can na duniya to muna da ƴancin yin magana ya sai ce ina lam nu'mar annan su li misli abin da aka ce a shiru shine idza nudiya lis siyasi fas'au ila zikrillah ambatan Allah aka ce a hudu ba ilimi ya mai da mabarin shi na ambatan shiri ta duniya to ko ba a shiro ba komai a fata wannan malamin na fata mun gani wa qala hamad ibn zaid qultu li ayyub as al ilm al-yawm akthar aw fi ma taqaddama fa qala al kalam al-yawm akthar yace surutu ne yawa yau wal ilmu fi ma taqaddama akthar yace al-ma'qid al-khamis nabiyar sulukul al musilati ilayhi bin miƙaƙƙiya hanya wanda za ta kai ka zuwa ga ilimi ina dan uwa mai tambaya game da hanyar ilimi ga wani sashe na zancen da kulli matsalobin tsarikun yusalu ilai kowane abu da ake nema dole abu hanyar nemansa kamar salakar jadatan matsaloba auƙafathu alai kamar salakar jadatan matsalobihi auƙafathu alai duk wanda ya bi hanyar abin nemansa zai kai gare shi zai wa a ce ga garin da ka je yana dama da kai kuma ka bi hanyar hagu zai wa a ce ga abin da kake nema kana so ka zama likita iya kuma ka ka shiga kulliyar iktisad tattalin arziki ka ci kuma bayan ka zama tattalin arziki asibiti za ka buɗe kaga ba zai yi ba dole abin da kake nema hanyar shi zaka bi wa man adala anha lam yadfar bi matlubihi wanda ya kibin hanyar sa ba zai samu abin da yake nema ba wa inna lil ilmi tariqan man aqta'aha dalla wa lam yanal al maqsuda akwai hanya sananniya ta ilimi wanda ya batta ba zai samu abu nema ba wa rubbama asaba fa'idatan ƙalila. ma a ta'abin kafir ya iya samu wani dan amfani kankani amma sai ya sha wahala wa kan dokar hada tariqa bi labdin jami'in mani'in muhammad ibn murtada muhammad murtada ibn muhammad al-zabidi sahibi tajil arus malam mai tajil arus murtada zabidi ya ambaci wannan a cikin wata fi manzumatin lahu kama alfiyat sanar. wata waƙe ce dubulniya ya ƙulu fiya فما حول غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بهر متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح yace fa ma hawal ghayata fi alf sana ba mutumin da yake cimma burin shi a ilimi ko ya shekara dubu ne ba wanda suke cewa al ilmu kathir wal umru kathir ilimi kathirun yana da yawa wal umru rayuwa kuma kasirun kullum tana raguwa ne da ka ba mutumin da ya ci makarshen ilimi duk da rabar shi duk a kudubarsa sai ce fa min kulli fannin ahsanahu kowane fannin ilimi ka zaɓi abu mafi kyau ka koya a cikin sa bi hibzi matnin jami'in lirrajihi ka koyi wani matini mai kyau a cikin ilimin ta'khudhu ala mufidin nasu, ka koya abun malami mai amfani mai nasiha fa tariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayn man akhadha bihi ma kana mu'azziman lil ilmi لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه yana gina akan abubuwa guda biyu na farko hibbu matinin jami'in lirrajih haddace wani matini da zai tattara maka mafi muhimmancin abin da ke cikin fannin fala budda min hibbin dole ilimi sai an yi hadda wala wa man zanna annahu yanalu al-ilma ila hibbin fa innahu yatlubu muhala wanda yake zamanin zai ilimi babu hadda to yana neman abin da ba zai yi ba dole ne sai an haddace abubuwa na soshi ayoyi hadisai waƙoƙi fa'idoji abubuwa tsayawa sai ka haddace ka haddace hakan kai ya cika da su don kanka ya cika da su ne sai an sa ta zuba ta ko'ina shi ilimi kamar da suke cewa duk wanda ya sha ya ƙunshi to sai ya aman shi duk wanda ka ji bai aman shi mutum bai sha ne kawai ba yi da wata bai da wani shortcut wal mahfuzu al mu'awwalu alayhi huwa al matn al jami' lil rajih wanda zaka haddace din shine matni wanda ya tattara abin da ake bukata ai al mu'tamad fi zalika al a fannin qira'at a fannin ulumul qur'an a fannin musalawul hadith a fannin nahu, a sarfu a balaga duk wani ilimi kowanne sai ka nemi wani masani mai kyau sai ka haddace shi wa amma al'amru thani fa akhadhu ala mufidin nasi akwai agun malami wanda yake ya dace akwai agun shi fa tafza'u ila shaykhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu ka tafi gun malamin da zai koya maka ma'anar ilimin yattajibu bi hadhaini alwasfaini malamin ya da suka guda biyu ma na farko al-ifada zai iya bada ilimin me ma'ana haka wa hiya al-ahliyatu fil ilm ya tantance yana da qualification na ilimin fa yakunu mimman urifa bi talab al-ilmi wa talaqihi hatta adraka ya zama yana da tarihin cewa ya koyi ilimi an san malamai shi an san inda ya fito fasarar da malakatun qawiyatun fi sannan kuma Allah ya bashi malaka kai bayan ya koya kawai ba wai mutum ya fito a social media ba san daga inda yake ba kawai kawai a ce ya zama malamin dare ɗaya ba wuce ce dare ɗaya Allah ka nima ture ga san san cika duniyar nan ta mutu ka ji suna ta kwakyara malam ka ji kanka yana nema ya tara saboda ba su da tarihin koyon ilimi ko kuma ko suna tarihin koyon ilimi babu alamar sun iya abin da ya kamata su koya shi ko malami ana gane iliminsa ne da ɗayan abubuwa guda uku ko dukkan su, na farko ana gane ilimin malami da shi da malamai yan uwanshi suka bayar a kan shi malamai sa'o'in shi ko na sama da shi su ba da shi da cewa ya iya na biyu ana gane matsayin malami da irin ɗaliban da ya iya karrazawa ɗaliban da ya karanta ko jami'a ce ana gane kimarta da waɗanda suka waɗanda ta horar da su suka shiga cikin duniya suna ayyuka sannan na uku ana gane malami da abin da ya produce ilimin da ya rubuta waɗannan guda uku suna hanyoyin gane malami ba a gane shi da girman rawaninsa ko kyan rigarsa ko yawan masu bibiyarsa a social media ko kararar zaƙin bakinsa duk wannan ba ma'auni ba a gun malamai a gun mu a me yake ma'auni sauraka a zama malami ne wanda zai iya karantar da abu wal aslu fi hadha ma akhrajahu abu dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an ibn abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ku koya daga gare ni kuma za a koya daga gare ku kuma za a koya daga gun wanda suka koya daga gun a ga suna ilimi kenan koya daga malami shi ma malamin ya koya daga wani malami shi ma ɗaliban in ya koya ya koyar da wasu ɗalibai haka dai haka dai bil talaqi wal ibratu bil khitab la bi al fala yazalu min min ma'alim al-ilmi fi hadhihi umma an a al-khaliq an al-khaliq ba za a gushe ilimi dole na baya koya a gurin ba ba za a taɓa samun zamani wai saboda abubuwa sun tattarza ko saboda na'urori sun yawa mutane su zama 'yan koyi da kanka koyi su za ka koya tare da matsaloli masu yawa wamal wasu tsani siffa ta biyu ta malamin wawan nasihatu don malami ne da yake da nagarta wata jima'u ma'anayi nislaini abu biyu shi ne nagarta malami salahiyatu shekhi lokaci da'ibi malamin yana da nagarta da za a iya koyi da shi wani da'i bi hadihi wa zallihi wa samci za kuma iya shirya da shiruwarsa da irin shirinsa malami abun koyi ko da ce a koyi da shi ba ana koyi da shi sai zama mutumin za ka koyi da shi mutumin kirki ne mai halin kirki Wal'akaru na biyu ma'arifatuhu bi tsara'ik at-ta'lim ya san salon karantarwa. bi haythu yughsilu ta'lim al-muta'allim idan zai iya koyarwa mai son koya wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurru kuma ya sa abin da zai amfane shi da abin da ba zai amfane shi sai abin da zai amfane shi ya hana shi da cutar da shi wafqa at-tarbiyati al-ilmiyyati wannan malami ya mai nagarta mai ilimi wanda yake da tarihi ya koyi ilimi yake da dabarun karantarwa yake da halaye nagari. malami wanda bai da halaye nagari, yake da muguwar mu'amala yana a shari'a yana zage-zage yana cin mutuncin mutane ya zo a sunan majalisun karatu amma yana ta maganganu waɗanda suke a yasassun zatuttuka wanda an hana mutum ya faɗe su ma ya zo yana faɗa sa a cikin masallaci a gaban ɗalibai haka wanda ba ce ne mai kyau ba ya zo da azumi da suwan tafsiri yana maimaita maganganu marasa kyau wannan abin da ya kamata ka ɗauke ka ɗauke ka kamar kuka tuka ba shi duk malamin da zai shafa irin shi yi a shari'a a mambarin karatu ko na ko na hudu ba sannan a dinga ƙyaƙyata dariya wasu har suna faɗuwa suna tashi kamar gidan kallon ƙwallo ko ana ihu ana sai gari ya waye wannan ba majalisin ilimi ne kar da irin wannan majalisin da sunan ilimi sai na wasu yana cewa sun zauna a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama kamar tsuntsaye ne a kansu za ka iya motsa. majalisin ilimi majalisi ne da ake so dan ka tashi ka tashi alhalin ka ƙara nagarta ka ƙara salaha ka ƙara tsoron Allah amma a ce an bi majalisin ilimi an tashi an yi gulma an ci zarafin wasu an yi wasu ɓatanci da yarfe an yi dariya an yi tafi an yi fito an yi kabbara suna ba majalisar ilimi ne gaskiya dan aka kuma mutane irin wannan shi suka fi so shi ya fi shi aka fi yayi eh, akwai akwai malamin da yanzu inda zai tafi garin nan na kawo ya rasa inda za a yi faki amma kuma ya zo kawai surutu zai kawai da hayaniya ya tafi abinci kai da ka zauna a wajen kai kanka adalci za ka ce to wani ne koya na addini zai ta kwatance kwatance ne da labarai da sakin layi matasa suna ta ihu suna sai gari ya waye to wannan kaga shedan ne ya labbata mana talbis ne na iblis shedan ne ya juya mana ma'anar abin da ake cewa ilimi ko wazi har muke tsammanin wannan ilimi ne ko wazi ya kamata ko da sauran mutanen gari suna bin wannan shashancin mu da muke can ɗaliban ilimi ne ya kamata ya mana da sauran tunanin a ga 'yan kasuwa masu harkar kasuwanci duk inda rigima ta ta dawo suna nan suna kula da kuɗaɗensu da jarinsu ba sa yarda rudanin duniya ya sa su kwashi kuɗin su zuba a cikin crypto misali ko wata sabga ta banza da wuri duk waɗanda suke zuba wannan mutane da masu neman na banza akwai ɗan kasuwar zai kwashi miliyoyin kuɗinsa ya fasa kaso da yake cibiyar zuba sa crypto a zuba gana a ce sun a rasa inda suke a rasa kuma wa aka ba kuɗin saboda ba zai da wani ya canza mashi manhajiyar kasuwancinsa ba da ya kamata mu wa ɗaliban ilimi a ƙalla mu muna da wannan kan gadon ko da sauran mutanen gari ba su da wannan kan gadon sai mu tausaya musu al-maqid al-sadis ri'ayat fununihi wal akhdhi fil akhdhi wa taqdim al-aham fal aham da gaskiya wanda ya taimaka mutum samun ilimi mai nagarta shine ya kula da ka'idojin ilimi wajen wani ilimi ya kamata a fara koya sannan sai wanne sannan sai wanne qala ibn al-jawzi fi sayd al-khatib ibn jazir da aka ambata ya dan tafi suna sayyidul khatib wai ma'anar littafin tunanen tunanen shi waɗanda ya ga zai iya asara su da ya tuna sai ya tattara su a cikin littafi guda shine sayyidul khatib yace jam'u ulumi mamduhi tattara ilimi da yawa abin yabo ne min kulli fannin khud wala tajhal bihi fal hurr muttali'un ala al asrar kowane ilimi ka samu rabanka a cikin karka garice shi ويقول شيخ شيوخنا محمد ابن معاني في إرشاد الطلاب يتي ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة حتى التي تعين على فهم الكتاب والسنة idan ki baga mutum mai daraja ɗalibin ilimi ya watsi da wani sashi na ilimi wanda zai taimaka mishi wajen fahimta alkur'ani da sunna idan kana ya alamu min nafsi quwwatan ala ta'bir inda ya san zai iya wala da wala yasugu lahu an ya'iba al-ilma alladhi yajhalu ko bai dace ba ka danda zagin ilimin da baka iya ba wanda zaran bai da cikakkiyar da ce ce duk alamomin nan yan riya ne ce ba wani nan hau ba hau bai da wani amfani saboda bai iya ba ce kada Allah waɗannan yan hadisi kakala ne kawai kakala ne su cewa da sahihu da ifin duk kakala ne saboda bai iya babu kyau irin wannan wa yuzri bi alimi ko idan dinga cin mutunci yana zolayen masanin wannan ilimin fa inna hadha naqsun wa razilatun wannan tawaya ce da da lu'umi da rashin daraja fal aqil yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin aw da bi hilmin ko kai magana da ilimi ko kai shiru da hankali wa illa dakhala ta ta qawlil qa'id ko kuma shi karkashin wata magana ta wani karin magana da ake cewa atani anna sahlan dhamma jahalan uluman laysa ya'rifuhunna sahlun uluman law qaraha ma qalaha walakin nan rida bil jahal kahalu wani mutum na ce mashi ake ba labari ana cewa labari ya zo cewa sahalu yana tsitsi ne ma wasu ilmin muka uluman laisa ya arifa hunna sahalu saboda bai san su ba uluman lauƙaraha da ya karanta su ma ƙalaha da bai ci mutuncin su ba walakin nan rida bil jahal sahalu amma mutum ya yarda da babu abin da yake da yake sauki ce to don an gama mu sani ba don an gama mu jahilai kawai ƙarya ne ba mai yarda ba babu abin da ya kai wannan sauki kowa na iya In ta haka lamu wa inna ma tanfa'u ri'ayatu funun al-ilm bi itimadi asnayn abubuwa guda biyu suke taimakawa wajen wato a bibiyan fannoni na ilimi na farko su daga dimun ahammi fal muhim a fara da mafi muhimmanci sannan da ke bai da shi mimma yaftakiru ilayhi almutaallimu fil qiyam bi wazaif al-ubudiyyati lillah mafi muhimmanci shine abin da ya shafi bautar Allah wanda shafi tauhidi da ayyuka na sallah na tsarki na azumi da sauransu shine mafi muhimmancin ilimi wal akharu an yakuna qasduhu fi awwalihi fi awwal talabi tahsil muktasar fi kulli fann ya zama da nufin ka samu wani takaitaccen fanni lissafi a fannin ka karanta a farko hatta idan takmala anwa al-ulumi nazara ila ma wa faqa tab'ahu minha wa anasa lin nafsi qudratan alayhi fa tabahhara fi sawun kana fannan wahidan am akthar za zaka yi shine ka koyi tajwidi ka koyi qira'at ka koyi nahwu sarfu balaga adab arubi ka koyi ulumul ƙur'an, ka koyi ulumul hadith usulul fiqh maqasid ash-shari'a qawaid fiqhiyya wani sashe na mandiki wani sashe na kaza kowane ilimi ka tattaba ka tattaba daga nan kuma sai ka ga a cikin waɗannan ilmomin wanne ne wanda hankalinka ya fi kwanciya gare shi wanda tunaninka ya fi dacewa da irinsa to sai ka shige shi gadan gada shi ne fa ya tabba to wataƙila guda ɗaya ne za ka iya mashi wannan ko guda biyu ko guda uku to karka sakaci da su ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم شناقطة sune mutanen مورتينيا suna da waka sosai ana musu lakabi da balad miliyon sha'ir kowa a garin mawaki shine suke wannan yake cewa wa in fannin tammima wa an siwahu qabla intihai ma wa fi taradu fil ulum al manquja in taw amani istaqbala lan yukhrija lan yakhruja yace wa man yurid da fannin in kana son ka iya wani fanni na ilimi tammima to ka gama shi tukuna wa an siwahu qabla al-intihai ma kaka kula wani shi ka fara kai shi ka gama shi wa fi taraduf al-ulum al-man'uja yace malamai sun hana ka haɗa ka gwama ilimi guda biyu karanta a lokaci guda ɗaya. sai ya kawo ira abu da ake cewa at-tashbihu Ya yace in tau amani taqbala idan aka zo haihuwar tagwaye in suka ce dolarsu sai sun fito lokaci guda ɗaya daga mahaifar uwarsu ce lan ya haru da ba za su fito ba dole sai dai ɗaya ya jira ɗaya ya fito shi kuma fito daga baya da za su iya yarda da wannan maslaha kowa ya ce shi ya fito lokaci guda ya ce lan ya haru da ba za su fito ba to haka ma ka ilomi suke waman arafa min nafsihi qudratan ala ala jam'i jama'a amma wanda yaji kuma yana da ƙarfin da zai iya hada ilimi biyu to ya hada wa kanat haduhu istisna'an min al-umumi to sai zama shi banda shi a cikin lissafi mun karanta da cewa wato ana amfani ne da al-ghalib sha'i wanda cikin qawaid din da muka karanta na gaba shine al-ma'aqid as na bakwai shine al-mubadara ila tahsilihi wa iktilamu sinn siba wa shabab ayi gaggawa a koyi ilimi tun akwai ƙuruciya tun ana da ƙarfin jiki kafin shekaru su yawa Ƙala ahmad rahimahullahu ma shaba shababa illa da shay'in kana fi kummi fasaqata Ice ita ƙuruciya kamar wani abu ne da ke cikin aljihun hannun riga shi ne alkum ina da cikin gonar sanada Ice kawai sai fada a ƙasa kaga ya lalace wato wani abu ne da kana rike da shi kafin ka ankara kawai ka neme shi ka rasa kuma shi ya lalace Wani ilmu fi sunni shababi asra'u ila nafsi nafs koyan karatu da kuruciya fi shiga zuciya wa aqwa ta'alluqan wal suqa kuma fi zama zaka ga har yanzu da girman ka abinda ka dace kana yaro ya ka fitina shi ai so lokacin kokolo tana da karfi akwai ƙarancin shagulgula da rigingimu da fitintunu kana ƙara girma abubuwa suna maka yawa shine wani cikin da yake cewa ya biya ko ya hadisi a kuma malamin shafi kai wajen guda goma sha takwas ya haddace shi yana dawowa gida akwai baiwa shi take masa abinci kawai ta ce mata me ake cikin ta ce ba babu kuɗugon gari a gidan nan ta ce cikin a kulla ko sai na jina lalaba da sanar dubban <laughs> ban jizu ba eh, shi ta katibu yake cewa a cikin aljami da akamir da akalakin rawi yace da gaske sharɗan ya ilimi in ji khatibu bagadadi yace kada ɗalibi ya take aure har sai ya gama ilimin shi ya zama malami yace kana yin aure ka halaka a harka ilimi kuma ka yaji Allah ya jarfe shi kuma hayi mutu ba bai auren ba garin yana tijira sai ya zama malami hayi mutu ya aure ba kuma za ga da gaske ne cewa aure yana hana mutane samun karatu mai zurfi saboda zaran kai aure shikenan hankalinka ya rabu yanzu kana ta matarka sai a ga ka fara fashin makaranta kwana ɗaya biyu kullum kuna can kwana ta sabga kai da ita bayan wata tara kuma ta haihu shikenan rikici ya ƙaru ka shiga da daɗi da kafin a kifa shekara uku hudu biyar ka tara yaya sai ka ga duk kamar ta karatun nan na baya sai dai ka dinga tarihi ka oh, da mu ne gaba a majalisi ba sai dai kenan sai dai Allah ya bada lada <laughs> wa qala al-hasan al-basri al-ilmu fi al sighri kan naqash fi al-hajar wannan ana kawo shi matsayin hadisi an karanta shi ne ko ba karanta ba amma dai ba hadisi bane amma ah, ka'ida ce kuma karɓaɓɓiya cewa ilimi a yarinta kamar rubutu ne a kan dutse ilimi kuma da girma kamar rubutu ne a kan ruwa baya tabbata Ka kowace baka'in ilmi fi ka ka baka'in baqa'il naqash fil hajar fa man iktarama huna la irbahu wanda yi amfani da ƙuruciyarsa zai samu manufarsa wa hamida inda mashibihi mashidihi surahu kuma zai gode wa Allah sai ji daɗi in ya girma akwai ah, wani karin magana da yarbawa suke yi ba zai tana shi da yarbancin ba suna cewa wai farin gashin da bai shiga inuwa ba ne ko to zai shiga rana san da farin gashin da bai shiga inuwa ba yana baki to zai shiga rana in ya zama fari wato duk wanda bai aiki a ƙuruciya ba in ya girma sai ya sha wahala in yi aiki a ƙuruciya to shine ya girma sai ya huta Allah fata mun gane saboda haka akwai buƙatar amfani da ƙuruciya to amma wanda kuma ya riga ya girma fa ya zai yi sai kama iya abin da ya kai ya ce kuma shi ya haƙura gaba ɗaya zai zai mana wannan magana ya ce iktanin tillar shababi ya fata inda almashibi yuhmadul qawmus sura kai amfani da ƙuruciyar ka da kake yaro lalle a lokacin ah, ah, tsufa ne ake yaba ma waɗanda suka more wa ƙuruciyarsu wala yutawahamu mimma ta anna al-kabira la yata'allam kada wannan ya sa mu yi tsammanin cewa babba fa baya koyon karatu akwai mahimmin koyi karatu da girman su akwai al-qudayr ibn iyad da girman shi koyi karatu akwai al-imam al-kisa'i wannan malamin qira'atin nan da girman shi da shekara 40 ne fara koyon nahwu kuma ya zama ɗaya daga cikin a'immatul nahwu biladul kufa ibn hazm al zahiri da girman shi fara koyon karatun shi sai da ya girma aka mashi burin ilimi ya je koya akwai ire-iren su da yawa waɗanda ba su koyi karatu da yaren kasta ba wannan kawai misali ne kawai bal haulai ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara da ma sahabbai da damar su alaihi sallallahu alaihi wasallam wasu su ta'anni rayu shekarun ta ne wasu ƙasa da shi suke kaɗan wasu sama da shi suke kaɗan sun yi karatu duk da haka kuma zaka ga bambanci tsakanin sahabbai da suke karatu da girmansu da ƙanana za ka ga ƙananan sun fi shahara da malanta su ibnu abbas su ibnu umar su jabiru su aisha su anas su abu ta al-khudri waɗannan su ne su ne almuktura na min riwa dukkanin su annabi ya rasu shekarun su 21 da 2 da 3 da 4 da 5 kawai da kifa 30 kaga su ne suka samu dama mai yawa waɗancan kuma manyan su umar su usman su sidna abubakar da sauransu su ma za ga dattawa ne ba su da faɗin karatu na waɗannan amma sun fi waɗannan zurfin fikihu da hankali da hangen nesa saboda su kuma suna da shekaru suna da khibra To haka har a cikin sahabban in dai karatu ake nema tsabar karatu to sai an nemi matasa za ki so a kula da matasa a kowace al'umma a ka musu ilimi ya cika kwakwalen su zama mutanen kirki in ba ka ba ka basu za su zama mutanen banza wanda zakarun bukhari fi kitabi al-ilmi fi sahih da al-usayd Imam ya ambata a cikin littafin a babin da ke magana inda ce babu al'ilmu, kablal kauli al wal amal ai ilimi kafin magana kafin aiki Ya ce wata allama ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam kibar sabai sun karatu suna girma da kuma babu tasawwar ta'allamu qabla an tusawwar ku koyi ilimi kafin ku zama sayyidina sai ce wannan hadisi ne Umar ne ya fare shi sai sai ya yake wa min ba'di an tusawwar kuma ku kunna wala kun masu ilimi masu girma kar ku fata ilimi Umar dan Abu Ali da ya mahalifa idan yayi baki malamai daga Madina suka zo Sham suna karanta hadisi sai ta kuka yace oh a mun san karatun na amma yanzu shugabanci ya sa mun manta shi saboda ya yi halifa na shekara biyu daga shekara 90 da tara zuwa hijira zuwa 101 ko da biyu wa inna ma ya asuru ta'allumu fil kibari abinda ke hana manya koyan ilimi kama bayyana hulma wa dini a duka duniya wa din bi kasatu shawagil bi kasatu shawagil saboda abubuwan da ke shagaltar da manya suna da yawa wa galabatul qawa'i abubuwan da ke yanke musu hanyar karatu suna da yawa yadda mutum ya so yake yana so ya karatu ya makaranta haka waye gidi gidan shi babu abinci babu abin da za a ba yara dole ya tafi neman abinci wannan wajibin shi dole ya tuna cewa to ilimin nan farda kifaya ga farda din ɗinsa dole ya tafi wa takasurul awa'ik ala'ik da kuma yawan alaƙoƙi da suke abubuwa da yawa yana da mitin can yana da taro a can yana da wannan yana da wancan Kamar kadira ala daf'iha annabi nafsi ya adrakal ilma ko mutum da shekaru idan ya iya tunku da waɗannan abubuwan daga barinsa to zai iya ilimi kuma tunku da sun da yake da yawa yake da wahala ko a nan mu ɗaya ne a tsaya nan to shi kenan bari mu ɗaya nan insha Allah sai mu tashi al ma'aqid sami ko za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh